من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ya tabbata ya Allah salatu ya ce ci da mikin zuwa tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah ta'ala ya ci ga da katun littafin ya ce kadu ahli sunna ya alhafis Abubakar al-Ismaili ce ci guyu jun gafara mas'ala ne da yi mas'ala ya gbo eh, mas'ala ya shi ba gute yinan nan azu ya shi ba gutsan ko hmm? Hmm. azu ya shi ba gutsan yin sayan Ramadan 14 34 na jin daidai da safo guni ya august da sakuta tashi 2013 ya almiladiya ya ci gaba da kafi matsala ne da ne ya eh, shi ba ga gutai 43 ga dona قال المؤلف رحمه الله ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل, كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون, يكون, يكون منهم الفاجر والفاسق فلم يستثني وقل فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمر ولا أمر ولا أمر ولا أمر ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر ga rauna raunar salata ga mina aqidan ahlus sunna ele gam waya ji salla aljuma'ata wa ghairiha sallan juma to salla na ji juma ya ma na sallan juma to sallan idi guba ba to salla wutun ko to sallah ya salatu yustisqai wa di sallah ne jibirin khalfa kulli imamin muslimin zumai da shindon do na gari muslimina barran kana aw fajiran wa iza guru ku iza didi fa inna allaha azza wa fa inna allaha azza wa jalla ibna allah nan wacu ma zakena farada juma'ata allah wa sallah juma'a laji dole wa amara bi itiyani ha umaji foro ga jalo jimma fardan mutlaqan ko farilla ya dole ma ilmihi ta'ala to na je mace ci da ilimi bi annal qa'imina ke dai zai jafe da shi zo ya sallaye juma'a wuce nan ya kunu minhum alfajiru wal fasiqu a da fajiri gunta can abu amma da fasiki gunta can abu fallam ya tasni waktan duna waktin to ki sa lokaci ga a lokaci kazan fe lojin ma lokaci kazan ma ga lojin mama wala am amran bin nida'i lil juma'ati duna amrin ummatu ga ngal ga zaka zai yi sallan juma'a ne to ga jumlo amma ngal zaka zai yi sallan juma'a ga lomin a a a ga hatan mayo daga alhafiz al-ismaili masala wacce ba ga ko da bayani ce ga wacce ga ga gan alul hadisi ele ga waji sallah zumaya za goro wa mari sallah zumaya za daidai mm. na sahabe shi annabi sallallahu alaihi wa an eh, eh, no an ga ya bayani ga wuce jini ayi ga aqidan ga ga wannan ra manu wa na takidu yi ga aqidan aga ga ga waya rauna ele eh, ga manu ki ya takiduna ai be ki ai bi aqidan za ga raye yuza na zai gaggawa wuce to so kusa ta ci ko mhm. amma wabe makaranta ga lokaci ga wuce so na sahabe shi yana nabi sa sallam ce cuje da ayi a jafe a jafe di sallan idi guba ba to sallan juma zume ga shin dondo na ga ga shin dondo na musulmi nan wani za ku za dide ebogon unji mini shala tili man bu do a ga liman yayin cin bisha umar da mini shana ce liman buwa ga liman ya kuskure a liman ji kuskure wo magu sallah to sun liman cibici wo magu sallah to sun liman ya kuka bidiyo kaga bidiyo da je kafirci na guwa zu musulunci na da magu kiyo wa magu sallah to sun ka ai e ga naji mai labi ya e ci ga sashin ayi mai sun agba san go tibi ne en bidiya yo sallah na yana e ga wani te bara ayi ajuji ga zane ga da zamu ci ba sallah na mun da kiyaye mun da sallah mai eh ko kafiru ya alu sunna jiga ma a mai gaga ya zu shishi eji na masal eji e, e za shishi dan dan no sa e fo e ma da ruwa lo juma ndoro aga wadi ma e juma gbogi to ci gen labe ne hadisi be da sunan ya bi dawudo na ni bi sa sallan sallan juma falillo yo ne zai ji da jemu yo ne eji sallan juma buja sallah jimma maji wajibi ta kiyan yin zagi wa in zagi ga ji sallah jimma mu me jimma amma in zagi dabbo wuce su ji sallah jimma ra ka ba na ba wani ne sa sallan ba e da ma ke da jimma a ci ma jimma ji zuwa mu ji sallah juma wa ja sallan na waji ne zuru hmm? wakati ka ka ni wani ne kene jibi tamamul al nafi'a ya al'allamut muhaddis muhammad nasiruddin al'albani ba na sai lagabe ga yin siddiqa hassan khan ya e ci gan ya wani wato daga e yin sallayen juma'a wani ko zan wace ci da ji fahimta ba ga gazzaye ni wani sallayen juma'a wani wale ga hadisun ya bi dawo da nun gunga ji wuda na kalimar fi jama'ati na kutashi to na guwayo ga ga sattu ga logan ko ya gagan ko ya kawo to ma na gaje ba amma wato su ji kasa kan na ji kuskure yin wuce nan ni ta su inda shi nuke kana shirya da rubul bayi ya shauka ni nuji nan wa gyara ga wuce ji alalbani mula da ci tako zai ji mai reflex ni ta su ne ya mabata ya tako na ko ayo ya allazina amanu yana jai mani jina izanu diya li salati ni yawmil jumu'ati aga sallah aga sallah ya fa juma'a fa au ila zikirillah wa zarul bai'a yalla ya kuma lugwa zalikum khairul lakum in taja alkhairi ya ga al-imam al-bukhari sai al-bukhari kitabul azani babu imamatul maftun wal mubtadi bab ne ga yake liman ce zane zafi tina gani ga zane dan bidiye nan ne babu sai imam al-bukhari ya zo wanda daga babu sai ngo ga fikiwa lo ga fitwa lo ya nuna ko mai hadisi 690 695 eh, ubaidullah ibn adi ibn khiyar annahu dakhala ala usman ibn Afani radiyallahu anhu wa mahsur wa ga da ba sayyidina usman ba ma sayyidina usman jike umogun kakuna wa riga, ga sayid sayyidina usman nan faƙala qala innaka imamu amma wa nazala bika ma nara sayyidina usman wa ga imamu ciko, wa ga imamu wangiyo ga general imamu amma ina ji faruwa da nan gori a mu gwaru ga watiya odo ji sallah wa yusalli lana imamu fitna zanan mai ji salla ban nan imamu ya Wani yo wa nataharraju mai laji da ne ya gu salla nan fa qala na usman gan as-salatu asanu ma ya'malu mulun nas salla ga yana jege da ke jinan sai za a sanin nasu fa ahsin ma'akum ila ga jinge a jinge biyayin wai za a sa'a ila ga kare da majiya fastanib isa a tan waga da biya nan da a sayid na usman jiki amu gaba ko alugutiya a gagu a gagu jashiya lai da jin zanga zanga yin sayid na usman nan da wuce magafi ya jito basu ban teli dito sallah amma to sai na na lami tutu ya gbage aláàgbàsálà hmm. láyé kí ẹgbọ̀n gbá ní ìwẹ̀lẹ́ ṣe ìdìnà fún àjẹ́ ìròsì abúláàbùn umar mọ́ ń gbá àjájù ìbí yusufu sálà ẹgbẹ̀n mọ́ ẹkí gan ìmáàmù ẹgbọ́n ilìmọ́yẹ fíye kó ìlìmọ́yẹ dẹ́ẹ̀kí kó ìlìmọ́ wùzàlẹ́ ánìyàn no le ko ko man ya gu bidiya da cewa bidiya na mawuji na to ga azu cewa na nan wuti laji ground da Allah gu jiki wa ga wa gbau sallah ko aloji man doro na a'a na jaki da ahlu sunnati wal jama'a ayo umma da aqidin ahlus sunna sunnati zu ga ga mun ga da masallaci mun ga ga bidiyo da kiyaki da yi mai yo na kidawa riji. ko sai zuke yushi shi don ya gbaza doro sallah sai zarin gai a abu wani. Na ke aki da ya waliji be ga in na ji ba wuya na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fahimta na maga manyan musulmi da tun zamani mafari har ila yau na hazo shar usul itika da ahlus sunnati wal jamaa Ufe laga Sufiyanu Sauri, volume 1, page 154, rakami 314. da isnadi lo bayan sufyanu sauri sufyanu sauri ga ya shu'aibu sai ga da shu'aibu ibn harbi ga ya shu'aibu la yanfau kama katabta yana wa kada ana na fawa a jiwa amfani hatta tara salata khalfa kulli barrin wa fajirin sai wa za ki da yawa baga wa ji sallah su maza guro ma ji sallah su maza da biyu wal jihad madin ila qiya ila yawmil qiyamati jihad ma da wa hadd fa'al kiyani daga ya ahmad ibn hanbal aqida bi ma'ana usulu sunna ko riwayar musaddad page 65 ga wasalatu khalfa kulli muslimin salatu khalfa kulli barrin wa fajirin amin wa ji sallah zumayan da shindon domin yi zaguru yi salatar juma'ati wal idaini sallan juma'a guba be sallan idi guba be wa du'a li a'immati muslimin wa ma sai ba du'a da e shi musulmi bis salahi ga sokul wa la tazu wa la nakhruja alaihim bi sayfi yima kiya kiya ga ya da gwa gangani be e bi koya e da je dabo gawuya wa Allah sallah da musulmi ne kene ya banu la musulmiya ko wa ga gungan mini a kiran ahlu sunna budu aja ga wannan salata khalfa kulli barrin wa fajirin wa ga gungi na shaga to titi ya zo a saka ji group ga shaga da mu ci wa mini hawa gunga imam wa abi ba ne kesa ce yene e ga ga alu aji ta shawo aya ga su sai sokoto ko eh ngaya ni ulhajju ko gwamnan state yin doci na ya amiru alhaji wa gagan wa amiru na kan gaya kila wata min tuba bo kila min tuba bo guba bu eh ba eh? ga kiyo ba ga darura no da ba ri kiyo na wata ta ga ga abu da hadin na lauta abu da sallah na so yini number 2 idan ga ci shawarar mutu na rasulata khalfa kulli barrin wa fajiri ya za shi ga bida batan a gaza ya ci wani hajji musulmi a san wabi cilo ba da da ji sallah ashe ya zagaye juzna sallah ya tafi ubo ya jimma sallah jimma ta ke ya zazu ciwo a'a ko the same that na oga gudu dinga gbani to ngba ya zaga juzna me ko ba da yi ngba ngba lazun ti shi wa ngba safar gudu وإن كنتم من كان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى لا تنتشوا منه إن قال سفر جوجو لا تنتشوا عشان لا تجمع تشوا kila walu aji walu jimani oga safari jo jimani fi jabo na goto wuo jimani ji ni ndana wuta ne ko ce bayan na ya ko juma na ci barako na dauna juma na ci polio na dauna juma na ci banyayo na dauna juma na ci ke ba wani wato dara ci ta wani wudana juma ya gare ji lori wasu ke tata nan idan na go ne to ba di da ne wasu sallam ka jeji na ga ba sallar sa ko a salluna sai daga dari arimi ya ko ba da yi gaskiya yi ce ni le mun je fiye ba sai nan ma ya ko

imam Ahmad ce ke ci gaba ga wasu salatul idaini Sallan idi guba ba wal kusufi ta salla kusufu wal juma'a ta sallar juma'a wal jama'ati ta sallar jami'i asuba zuru latari magari isha ma kuli amirin barran wa fajiran wal mas'al al khufain fi safar wal hadar wal qasr fi safar al imam abu al al ash'ari littafi ne ga makalatul islamiyyi na wakti lafil musalli na na page 295 ga mini aqidar Alu, sunna wa Raunar, al-ida wal jumu'ata wal jama'a ele ga waji sallai idi wa maji sallai juma'a ko wal jama'a da sallai jam'i ji khalfa kulli imamin barran wa fajir ne za ku ne za didi al'ibanatu an usuli diyana ya bulhassan al'ashari page 30 rakami 54 ga wa min dini na min ya dini ibu don wale wa min dini na na gaji fasara yawan da ra kuma bello ji gane min ya dini ibu don an nusalli juma'a ta di sallayen juma'a wala ya da ta sallayen idiji wa sa'irar sallawa ga ilmi sallah ne kene wal jama'a ga sallayen jemu je khalfa kulli barin wa fajir zuma za gudu zuma za dide kamar kamar ruya ana abdullahi ibn umar kana yusalli khalfa al-hajjaji ke mina gori waya bai da sahih bukari ga abdullahi ibn umar fai jin sallah zuma ya hajjaji ibn yusuf wana ko riwaya al-imam al-barbahari imam sharhu al-hanabila fi asrihi sharh sunna ya bubo page 67 rakami 122 wala yahillu li rajulin ungwayin ya za an ya kula fulanun sahibu sunna na wa ga zanna alu sunna gina wangina hatta ya lamu an da wuka rishta ma fi khisalu sunnati dole wa doga zanna sifayen sunna ba ta gumbe zanne wallahi qala law sahibu sunna ta ta tame fi khisalu sunnati kulliha inji fe lumato wa man qala zanne ga ga as-salata as-salata khalfa kulli badin wa fajir wa da sallah su maza guro ma sallah su ga diyo wa jihadi ma kulli khalifatin wa ma jihadi su mai alifan don donan wa lam yara al-khuruj ala sultani bi sayfi umaylega wa tiya da go ga cikin bi ka bi koya nan wadda alahum bi salati umma ba duwa ya ga sakulu ga da cinin je sakulu wa ja da cinin lafi lafiya ki zoci ruwa ta su ko sai ci jan alkhair sai ci wa bayan ko girgi nan wato zani ga ya kidari nan fa kad khalida min qawli al khawarij awwalihi wa akhirihi sannan su daga akida ya wali jiyo daga chabu daga chabo ba ba so bi mana zanin ga ga wa ba fajiri sallah na ko wai ga fajiri ba sallah sallu jana ko da ne le ga ga ga zai sallah wai ba nga le ga zauti fajiri wo mu ga gunga mu yi de ni yan wi buji mu la fili ma ne to al-imam tahawi wai ga al-aqidatu tahawi page 24 rakami 69 ga wannan salata khalfa kulli barin wa fajirin yele ga waji sallah zuma za gudun dunno mai sallah zuma za dejen dundu na zuma ya fajiri ko min ali kiblati min ya musulmi jo wa alaman mata minu ta zai maga jihajiri min abun wajen kun sallah idan jihajiri wajin ku sallah ne dai musulmi tulo ne wajin ku sallah wa ba gafara yi, wa barama yi, wa ba fa alkhairi A amma ya za su ebo ne wele ga ga mutum ne yuwa ga ne wa liyo ba musulmi mu wona we fa gbe su suyi manyan musulmi mu إن الذين يتمنون موت أهل سنتي إنما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم زي جي باب غما يسنجي الله تسني وغا غا ko su gani sauri ga wuce da wani fabani a shirin su litka da alisunnati ibn abdulbari Alhafi zabu umar yusuf ibn abdulbari nimuri yi ta fi ne ga tamyidu na kitabu kutu salati volume 1 page 109 ga wani ma ya dullu ala zalika mine ne lawo ya ci ganna nan annal fuqaha akika man ya fi kiwuji fi zalika zamani zamani mafari wuce kanu yi sallu na ma'ahum a jafe di salla zuma ya e gaci na na jiya zalimi na ya e gaci wuce fiye wuza ya e gaci wuce fiye tinge ko ya gaci wuce fiye tibi na ku ya gaci wuce sashen haƙi aji Allah ya ya amma to sun a fiye di salla zuma go wa ya amuru na bi zalika man ne ma da sai ke jito jama'a shi bai yi kanta ya faru ga aji salla zuma ya zalimi na روى معمر عن رجل عن الحسن وعن الزهري وقتادة عنهم كانوا يصلون مع الأمراء أكيد صلى زميا تبشيجو وإن آخر وكان صلى فتا ومعمر عن ثابت قال خطب الحجاج يوم الجمعة حجاج بن يوسف وجوت بفوه الجمعة فأخر الصلاة وانت صلى فتاكو فجعل الناس يريدون أن يشيب an ya shuba ilaihi wa ya bi su nasu ya zaci da bugun wa ga ajaji biyu sallah ganci ya zaci ga a miki ne bai da galuku ajaji biyu mu ga annan shi mashi da beli ga ji kiyo ga a abu sallah biya hmm. ajaji ma sai sun zaji sun ya kagwe waga da sun ya limamu tirmidhi zai ji ajaji buju na ji dubu dari da wai na ilai rajuna sahabbai shi mashi na sai ba zaci sallah to sun ibn abd abdulbar yake na biya tani da volume 1 page 110 ga rawa muhammad ibn saba dulabi qala dasana jariru an abi farwa ke dai urwa ibn al-harith al-hamdani an iyasin kala wata zakarnar juma'a a sai gangaja sai ba za a ci tuwe ganin juma'a wata ma kura kufa an yada usalata ma al-hajjaj zai ji kura fi kufa wani a can yugu a kan ya ji sallah su ma a yusuf ola a wari ji ya su ga wasu jihar shiga zauna yore wanda wa fitina ya kura wa ji dabu mm. fitina ya bila sha su jima dabu mm. ko ya kula wani alkuran la ya a a a ya gida sai lalobe zo fata za ka ru zalika a ci fa a ci fetun ganne wahamu an yaji an yaji ma wa lai a can ne diga ya gbu sallabiya fa qala shabun minu labaru fun da cife gagan ma ara ma ta na lillahi wa jalla ne ne ga ne na wuri bo soko waye ja fashta ma rayuhum ala ayu salim ayu ma wa fike a fike rivas ra ya shiga a sai gbu sallaganci hmm. ko le zo ne hmm. ibn hazmi abu muhammad ibn hazmi al-zahiri waya ga al-muhalla volume 1 page 129 130 ya kami 488 ga wa kana ibn umar yusalli khalf al-hajjaj wa najda abdullah ibn umar mufadi sallah zuma ya jaji ibn yusuf mufadi sallah zuma ya najda ahadu ma kharijiyu zaini min abu khariji wa sani afsakul bariya e zai baci mun gaji fasikanci ne yau afsakul bariya babun nan ga ya jaji ibn yusuf wa na mai khariji na ga najda amma abdullahi ibn umar fai to sallah zuma abu wa kada ibn umar ya kulu ibn umar ya ga as-salatu hasana sallan ya kirkiyo ma ubali man sharaka ni fiya me ji dama be zanin migaji zanin zanin gaji migaji mu bayina wa ni ibn jurayjin qultu li ata unga daga ba ibn jurayjin unga unga ta unga ana aita imamu ya shiru salata ya tayi saliya mu faritan fiha wa ne liman ya na da daji salla har tu babu nun wuta din wa daji wana kala unga usalli ma al jamaa habu ilayya me ji sallah pamba be jama'an bani mi daji sallah bangi ibn azmi ci fela ga nauce to wa ana abdurrazzaq wa sufyan wa sauri an alqama wa sufyan wa ana abdurrazzaq wa sufyan thawri an uqba ibn abi wa'il annahu kana yajma'u ma al-muqtal al kede صلى زمياء المختار يقمنا زوجنا وعن قال ظهرت الخوارج علينا خوارج fasahatu ya yabna bi kasiri ci da ba man ne gan ya yabna bi kasiri na fakultu ci gungan ya aba nasri ya wabu nasri kaifa tara fi salati khalfa haula ki wai le ga ya bi sal ma yi ji sallahu su ma warji najo e wato masallaci fa ba ta ga ne, ti gungancin kala ga alquran imamuka quran ga liman yawo ma hum ma salluha ji sallah bi ayi bi ga sallah jin ngode ngode ba mi ta ji sallah ngale wa ji ban ko to jin bi ai وعن إبراهيم النخعي قلت لعلقمة إبراهيم النخعي قلت لعلقمة إمامنا لا يتم الصلاة قال لمن يجي waje sallah gumiya qala alqama alqama gan lakin na nutimu ha yani nusalli ma wa nutimu yalu yalu ba sallah imelaji gumi irina ali sallallahu alaihi wasallam gan ya ga da liman shi liman wuce fa'in ahsanun falakun walakun liman shiga sa lajiye liman ga ladu je wangi ya tona magbuta ga ladu je ladu wa in asau ka liman majinja mun falakun wa alaihim ya ne imamuna ya ga lada je huto ne liman nan huto ka so kwa bi mun lada mun e bona waje liman majin alulanu matiyan bona wa kun Allah jibe ko mun ta wa li di sallah ma sallah jin wa mun ba sallah nan ngawa yake wa mun jan alulanu ko wọ́gá láàdé sàlàdé fúùlì ẹjẹ́ mú yìí mú tí ó lè jí mú náà mú ti jáde náà sọ̀kọ́ àdàjú gan pẹ̀lú yóò mm. ibn azmi ce shi ga wa anil hasan la tadur al mu'min salatu khalf al munafiqi nga salla na mu'mini ji zuma munafiki wannan wa la ku so mu'mina wa la tanfa al munafiqu salatu khalf al mu'mini munafiki na made munafiki go mu wannan salla no ji zuma mu'mini wannan wa ji wa ji amfana imma na eh kyau yanzu munafincin wuce su kwa yunga ti wannan gwa tuba jan wa an kata da kotu li sayyid ibn musayyib ga a tusa khalf al hajjaj ma sayyid ibn musayyib sayyid ibn musayyib ba mun da mini musayyib ta yi ne jore ko ta eh yunga aga tu salli khalf al hajjaj ma mm. eh, waji sala su ma jaji ibn yusuf ne su da shi no muna jaji ibn yusuf ji zalunci sarawi amma to sun ji kafiriya kala wa inna nusalli khalfa man wa sharu minu ga zai ji shi ga a jaji ne ya ji sallah zumumu an ya wakala ali ma'ana ibn hazm ce to ma a hada mina sahabati yi ne za mu ce mini ya sahabe shi radiyallahu anhu so ko ya duji be sahabe shi imtana mina sati khalf muktari dan wa ne sala su mai muktar bayan wa ubaydillah ibn zayyad ibn ubaydillah ibn zayyad ya wal hajjaj ko hajjaja wala fasika saka mina wala ma da fasira wani da fasikanci kuna mijina Eganya Abi Usman Eganya Usman a asabuni shekul islami abu usman asabuni wani gani ta fi itikadu a hadisi ko wani akidatu salafi a samu hadisa page 106 wayara أصحاب hadisa الجمعة wal قال ga ashabul إليه وعلي صلى wa da إيدي juma'a da idi وغير إمام imamin salawat bi sallane kene khalfa kulli imamin muslimin zumai da cin dundune muslimina barran kan barran kan aw fajiran wa iza guru ku iza dide wa yarawna jihad al kafarati ma'ahum amele ga wada ku kafiri إذا biyayi أدا da ci gabe iza gabe da kun da ce fina ofifi aji da ju nga be be da kun da alheri ne wancan ajibe ne musulmi be ne wajibe yo ga wani raunar du'a lahun bi salahi alu suna jimaike le gan wafe ba bai da ci ga su kulwa la ta zu wa tawfiqa wa salah ko hmm. sai cujan sai yi wa batil adli fi ra'iyya sai ba duwa ga kulu ga taka takane zai je lami tuwanin wala ya al kuruja alayhim bi sayfi asni mai le ga wati ga wada go da shi da bi koya kuka koya wa yan ra'aw minhum al'adl al'adl al'adl an al'adl lima na adl an adl a kan jadalci luwa ila al hif ko ada zalunci wa raunar qital al-fi'at al-baghiya ta ja ila ta'at al-imani al'adl eh na alhafizu mu'arriku sham abul qasim ya ibn al-hasan ibn batla ibn asakiri a dimashki ibn asakiri wani bilabe littafi ne muka ta muftari fi ma nusiba ila al-imani abul hasan al-ash'ari page 161 ga wannan shahadu lil asharati bil janna ya jiriya zago ga bata da jina bakar umar usman aliyu tala zubairu ko sayidu wa sadun wa ibnu auf wa talhatu wa amiru firin wa zubair ibn umar duk bata yi da jiga zane da aljanna allazina zane shi shahida lahum sallallahu alaihi wasallam da jani sa sallam juriya ga da aljanna wa natawalla sayra ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sabe ne makke ne yaje boye yayi mai to azuma wa kufa amma shajara bainakum fitina ne maji faruwa tsakanin sahabe shi wannan ya lami sunwa wa min dini na wato min dini buda an nusalli aljum'ata wala ayada ya ji sallar juma'a da sallar idi shi khalfa kulli barin wa fajir su maza gurbe su maza daidai kazalika shiru ta sulatul jama'at shi ga loganci kamar ruwa ana abdullahi ibn umar an da wakali yusalli khalfa al-hajjaj ya bana gwarwa ya biga abdullahi ibn umar sai sallah zumaya hajjaj ibn yusuf shaykhul islami ibn taymiya waya ga litafi ne ga bayanu talbisu jami'a na volume 1 page 425 ga wa min jini na mina jini budan an nusalil juma'ata wala ayada ya fadi sallayen juma ko mai misallayen ijiji khalfa kulli barrin wa fajirin zuma za gudun don be zuma za daidai don be wasa irin salatu sallah ne kenan ya fi luji zuma bu wal jama'a ba sallayen jami'i ji kamar waya kamar waya ana abdullahi ibn umar أنه كان يصلي خلف الحجاج كما نقول Abdullahi قبل ابن عمر فيصل لازم حجاج بن يوسف هنا shekul islami ibn taymiya wani ga littafi ne gan qa'idatu Ali sunnati wal jama'a fi ramati ahli bidai wal ma'asi wa musharakati fi salati jama'ati ta jinayo nan ga wa min usuli Ali sunnati wal jama'a min usuli Ali sunnati wal jama'a budan annam yusalluna juma'a wal ayat e eh, risalan juma'a amali salan idi gubaba wal jama'ata amali salan jamuji ko wala yad'una al juma'ata wal juma'a والجماعة كما فعل آل, آل البداية من الرافضة وغيرهم آل السنة يجي هو ميلو جماعة قال تمين الرافضة جيهير إنه قلت آل السنة يجي وشان فإن كان الإمام مفتورا adake imam gai zane su kwa asiru sunan lam ya zaru minu bida bida la tutiwa wala fujur wa fajirciya salla khalfa wal jum'ata wal jama'a bi ittifaqi al-a'immati al-arba'ati wa ghairi min a'immati al-muslimin wa ko waje ne liman ya yi sallah liman na gbani masuru wali ya wuza wali ya tinja wali ya jibocha wali ya dayacha wali ya jiye dide da ta ko masuru da na te gbo sallah ga odo bi ga ki akida wa odo jinga onyo ton tuke bi agu. gu ba ga wayo ta nan na ga ittifaqun ya imam guni ni to ni fa to imam maliki to imam shafi to imam ahmad bin hanbali dai ba ai mana kene wa lam yakul ahad min al a'immati zan do da mini da ciyan muslimi jo na mini mini mai muslimi jo na gaga annahu la yajuzu zata illa khalfa man ulima batin amri wa wa'id sallallahu alaihi wa sallam wa akidu yana a a wa ai sala su masa wasu da waki akiri wani ga mai musulmi dole kirki ga gairin na da bal ma za da no min ba di nabi musulmi ya kun kyawa tun tun zuma ne yi salo na khalfal masturi a sai da sallah zuma zane na. hannu caga amma an gaza ka zai fala no gaza fala ulaliyo da layar yare mm. ulaliyo jiboti yare ulaliyo sun bal yare kula liyo lo bayan zai je jin ya fune liyare mu dai wa zuga inna zunni illa zannan O ma na rubi mustaqinin an yi chako di de tsaya go jiganci dan doro a gili ban shi abun ba su gashi mushriki ba su ga yau ba da tawo su hatu burhanukum in kuntum sadiqin dan do eh, kiyo an ya ji kai mutu a je ganu sanade ni ga shi wato ne mai gina da yana ko nusa na ke fai kwace ga jihar jirgi ba nuci ba ke na nusa nan wato ga ke nusa wuce rai e yi na shiga da wani a da sun ba shi na kudo wajen gyara ba rufi ba rufi na e e ko shi na ga da uzirin wajen ko ejina ga wa gogo ma ciwa ciwa wa lumu kan da kuma jin do tan waji ke wuyi wa gaga nuce wa je nuce fa lo sai la ne ribe fu amma ga gogo to aje muji ganga wa bawa wa ga le wa ga le dalilin do ba fi sabilillah yi ga da milatu zonu ne je bi gani ibn taymiyyah ga page 9 qaidatu al-sunnah wal jamaa gabe wa amma idza lam yumkinu salata illa khalfa al-mubtadi amma ga wa yaji wasu sai na wuga sai sallah na wuga da zuma dan bidiya bu wajo awil fajir ko fajiri kal juma'a ke sallah juma'a ne allati ha mubtadi'un aw fajirun na liman yawan sallah juma'a mutu wuce dan bidiyo ko fajiyo nan walai sauna ka jumatun ukura jimman da cimar da bubiya sai jimman nan fa zai ta salla khalfal mutadi wa ya salla ya jimman nan su dan bidiyo nan wal fajir nan bi fajiri inda a mati ali sunnat wal jama'a sunnat inda ga ya kida sunnati bani ko ya ci ci ci jimman ni ko inga da jimman ci maza ne bi cune dan bidiyo akida ya da suna ga wa di sallah juma'a ni no ba ga sallah juma'a ji zumaye liman nan amma ga wani otu zawo da shi ba biya shin bele ne gida ba wannan gofe gwargwadon hali nan jin ma nufi shabu nan yi sanu ne tilo man jani ko mm-hmm. ila ce to bata ya bada wannan na to ba dinu to ko mura sallah ba so ko awu sallah za su shina fi sabila kila da biyo so yin nan ana mai ke baba da jiri ni ga ida ba na mai ke baba da jiri ne fa waya ga jiri ne za lai bi ye fun zanan maga ga wani biti lo mi nan masalacin izala ne ci kwan gila wani a so da waya ga jayi na shi na godo sai izala ya lato man biya ce duka tafsiri eh e mai ba sallah ki na dana e ga be shi shi ngano ya lamitu ya ya lamitu ta taru ya ya lamitu kaza ya obe ne ta taru ya al kamil fi tarikh ibn asir wallahi ngelu masiban ta taru ne so abebe eh wọ́n ilé inú rẹ̀ àmá nìkẹ́ ìbáàbí kàtún méjì káàkiri bá ní ayé pàwọ́ ìṣọ́ fi sàbí ìlàyé wọ́n tí ẹnà lérè láàndì láàndì náà pèsè alẹ́ ìmì náà òjìjì àdètò olùsẹ̀kẹ̀tẹ̀rẹ̀ àti náà gọ́ọ̀bọ̀n ẹ̀fà ń yà ọ́ tó rúfin náà máa ju bá nínú tẹ́lifàdé gbàdánwó ba za a yi rikice ji jibilo bai takasuru ya ce da wala alayi mina ciyo fi sabilin layi jihadar shi don wafa hmm? wage wage wage kaga wani lodi ma nuru bida a wani ba hmm? ya jiwo shi ma ba abu kaga lodi ma kikaye hukuncin jiwo shi hmm? ala azuma a hannun shafi ma da jani imi oṣù mẹ́lú pé ibi bídá o mẹ́lú kí sọ àyè oúnjẹ tó wálá gbẹ̀kún ẹgbẹ́ sí sẹ̀bí líláì kó tó ẹgbẹ́ mẹ́pa ẹ̀ jímà yìí dúgbé mílò jímà ń bọ́ mi wọ́n ní àwọn jẹ́mọ́ máa dín ní àfíìlì fíìlì mi ládé déédéé gọ̀mùsàn ẹni ẹni ẹgbẹ̀rún náà zan da cija ya ke a ganin daga min o ga ke rufe jima ga ke maza ba miki maza ba ya salafi bu sai ci magai zanu ji a ji hadisi lati mi yawmin ce fa sawi ila zikrillah wa zalul bai'a <laughs> Allah kiyaye mu shekul islami Ibn Taymiyyah mun ci gaba littafin qa'idatu al-sunnah wal jama'a page 10 11 lokaci gogal yani ne yi ka to littafin qa'idatu al-sunnah wal jama'a ne kuma Ibrahim tàbí tó àtúntò ti mẹ́rin jẹ̀má ẹgbẹ̀ ilé nípa tàkì fi tó ń sọ ibi tẹ́mìyà ngọ́wọ̀ sọ́látù ngọ́fọ̀ sọ́látù khalifal mọ̀túrì já ìzọ́tún bí ti wúlẹ̀ máa ilmùsùlùmí wọ́n jí sálà ní náà já ìzọ́ bí mùsùlùmí wọ́n khalifa man la yurafu haluhu zumai zane wajen haliyu yanin fakari khalifa ijma'a sunan yau da zane gaga gari da wani ijma'a ga halisun yi ba wa da kana sahabatu ridwanullahi alayhi sahabi sa kwa dujin bayani da za su kulu tabbatu ya sahabi ya ce yusaluna khalfa man yarifuna fujurahu a sai to sallah su ne zana su ne zana mas'udi wa zade diwurin كما صلى عبد ibn مسعود وغيره من صحابته خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط abu كان يشرب الخمر كينا عبد بن مسعود في صلاة زمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط ومن يجفتنا وصلى مرة أصبع أربعا فنوى شوصى abu بن ukub ibn abi mu'ayti alwali duk ne uku ba mu gaji sallah su bali an raka guni wanda yau gan ejeksin da su hajji ta tabbatarwa ko amma to su sahabe shi wuji giya in ba sallah to nan mu ji hajji na su waje na da usman ibn affan ala zalika sai na usman mu ji bulala waje fi sai na usman mu ji bulala amma nu ji liman ngole wuji liman na su wuji giya in sallah to sun láàgbé ogun wájé fí àṣẹ ẹnu àṣàgbórí وكان عبد بن عمرو وغيره من الصحابة يصلون خ... وكان عبد بن عمرو عبد بن عمرو من العاص عبد بن عبد بن عمر يكو باتا سيدي الصحابة كان سيدي صلى الحجاج بن يوسف a salasu lazumi a jajib yusufu wa kana sahabatu sahabe shi mafe wa tabi'una bi tabi'una shi yusalluna khalfa ibnu abi ubayda fesa lazumi ibnu abi ubayda wa kana mutahamman bil ilhadi amma yaji tuma magana nan waje ilhadu wanda yayi la dalal mai zalaji amma to sahabe fesa lazumi page 19 bo ya qaidatu al-sunnati wal jama'a fi rahmat alil bidai wal ma'asu musharakatin fi zatil jama'a ya ibn taymiya wa ga na fal wajibu alal muslimi ene wajibi ta ce muslimi wannan idza sara fi madinati min madainil muslimina mun ga ce mun da yajin ga cimine yaji je muslimi jo an a ma'ahum al juma'ata wal jama'a musuji sallayen juma mufi sallayen jamu idan da musulmi wani walil mu'minina wala yu'adi mufude boyya musulmi mun ga na fun ibn taymiya ga page 20 gan hatta anna musalli al-jum'a khalf al-fajr ikhtalafa an-nas fi 'adatihi salata hatta ta zano to ji sallah zumai fajiri wani isa e ja da cin da bai ciyin ga ga sallah ya jin wa kariya a aksar gum dokun don da ya ma gan goyi na wayu jina hannun hu hatta kala Amadu ibn hanbal ya tubab ne imam ahmad ruwaya abu do su ga man a da fa wa mu fita biyu sanin ga sallah ji zumai liman wace ke da ayi nan, wai dan bidiya wa za a zarar kaulaini da annas sahabata lam yi yudun sata idza sallu khalfa al fujur wal bidai yabo da sahabai sai ya sallah ja ga sallah ji mai zai jaɓe da bidiyar da tufajirci na الإمام ابن القيم لتاتي اجتماع الجيوش الإسلامية page 187 هو من ديننا من ديني بودان يريك يلي يغني ديو أبو الحسن على شعري غننكو فهو كي لا بيوري أن نصلي الجمعة ولا عيادة يري صلى الجمعة بصلى إيدي وغيري ما خلف كل بر وفاجز مزا قلوب مزا دي وكذلك سائر الصلوات الخمس أشياء صلى وسنة كنا wai jujigan bi jama'i kamar wuya an kamar wuya kamar rawa Abdullah ibn Umar annahu kana yusalli khalfa lajat da kinna Abdullahi ibn Umar sai sallallahu alaihi wasallam ibn Yusuf wannan hadi la ruwahi la biladi la farahi ya ibn qayyim page 13 ga wayar raunal idaini nomina akidan ahlus suna budo e ji sallan idi guba ba wal juma'a to sallan juma'a wal jama'a to sallan jami'i khalfa kulli imamin baru mafadi zumaili mun dun da wiza gulu wiza dide amma gbari a ìjíjí gbari ìrà ìjíjí àgẹ́ ìdí sálà ìdí èdè àtúdà le, a ọwọ́za àgá àyá jí kíọ àgá àyá lè àtà sálà jí àtà ọdún ìyàwó ìdí èdè gẹ́gẹ́ jìnà súnkún àgá àyá a kíọ àyá jí ìdí ìbẹ̀ jẹ̀máà jìnà dé a ga ake asuwa wasa a yan jiki a yan le lokacin ne da ya fiya suna sallah Allah sallah ko a dade ne a mitin yi zanne biye fawo zanne biye fawo zanne biye fawo zanne biye fawo a biya ji shawara ko ci a ga sallah idi ya yi dilado hannu bida ba maga jun zanwa ci ɗan ga minista ya ji lona ben ba wani zan ci gawa ya gami gan wume mitin yi

a bai jin afi ga tawaye wajen sadda gidan sallah ko ibi nan alama Allah bai jima'i za wuce ne shi yayi kafiri le shi ya aji sallah ya Allah sallah da ya nan a bi ajin musulmi ya ce la bi ayin bani amma ga ajin musulmi ya ce annan sallah da ya bayani ji yayi tare na bi ajin musulmi iko shawara ba ga bai no ne ko amma bani ya ga bai ga no wani kafiri ga yi to so ya na beji muwafaka da yayi na kita ya hukunce yau a gashi na mai riga ya bi gairi ma zan la wani ko sallah yake gairi shawara gairi ya fashe gudu a yin ya ga na waye samu da ramadi eh inda ce ya kuyi kin lawaje ajala ajala waje ga shi tuwo tashi mai to ta shi ya na abi abin wi mu inda ci maga shi na abin wa mu wato mm. cingale ne zan ga ci ma sun tegbo amma ya funa logun wabe ni na suku da mm. fi gwanto ne laidi a ko wuci amma ngo le dun ko ba ma a ruwanin ba da yiti lala kan ga ta fa ni gije fone jama'a a ti mélòó kó bàdé yìí tòbó sọ̀kọ́ yìí tiẹ̀ nẹ́jì ilé tó á ní àdí ní sọ̀kọ́ pátá lọ sínú ọmọ yẹn ju ẹ bọ́. al'imamu ibn abil izzi alhanafi mai galita ta hawu yau 374 ga wa'alam rahimakallah zai ɗiɗɗe sai shi guyo wa iyana ko annahu yajuzu li rajula yusalli khalfa man lam ya'lamu bid'atan bid'atan wala fiqan bi ittifaq al-a'immati ji sallahu wa maza ne waje ɗuwe da bidiya ya wa mabiya da fasikanci ya bi ittifaq ko mai musulmi wa laysa min shartu li imami an ya alama imamum itiqada imami wanda min ya sharake mamiyo mamu wa bi'a kidali mu bi'a kidali man ya'minu wala na yìí náà fẹ́ kúlù máa ta tààtẹ̀ kìlù wọ́n ce da dàgbé ọ̀gẹ́ kí àkídà da mu bal yusalli khalfa al-masturu li salla zuma masturu al-hal wallahu salla khalfa mubtadi yadu ila bid'atin kawa ga salla ji zuma dan bidiya ne da lo bidiya no aw fasikin zahiril fiski ko fasik yau tuna fasikan cuci shi bangbana wa wa ratib alladhi la yumkinu salata illa khalfahu limam na maga imam ya ratib ya wasalatu tuna ka imam Juma ke limai Juma? wal idan ke limai idi guba ba wal imam fi fi salatil hajj ko lim ko liman ne ji sallah hajji na bi arafa wa na zalika fa inna fa inna al ma'muma yusalli khalfa zani ma'muna wa ji sallah zuma zannan ala Allah wa kasan khali. wai ga littafi nunka ce ga kasfu samar fi bayana aqidati ahli al-athar na page 52 ga wal ta wal ne, sallayen juma'a bi idi guba bai wal fitr ta sallayen idil fitr al fitr wal adha ko ta sallayen idil fitr ta sallayen idil adha wal hajj kan bi hajji wajin bata ma salatin fa bai da ciji ko mulukul islam bai da ce musulmi musulmi shi wa in lam yakunu bararatan adulatan atqiya to ba sai zane je ba su zane je jadalci a ce da su kuna nan alkahtani a shek abu muhammad abdullahi ibn muhammad al'andalusi alkahtani almaliki wani gani ta fiye nuna ya tilkatanin gam قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا وقتان والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والإيدان مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان kun bi salatil hamsi agwa sun salla gutun wala wa alifu qadraha wa bi matanya salla gutun ye hunna inda Allah ya azamu shani salla gutun nan da matayin ci koi bai ce ciore la tamna anna zakata malika zaliman dukiyewe gashi shi yabo zalunci wa gawa wa zakaman fa salatuna wa zakatuna hukutani صلى بذكاء يجب بأيو أتيم الصلاة وآتوا الزكاة والوتر بعد الفرد آكد سنة صلى وترنا واجنا sunnu yo na gbaka na wa jumu'ati zahara'i wal idani wa mawlidi wa mawlaidi wa ta idil fitr ta idil adha ma kulli barin salliga aw fajirin za gulu ndondo to za dide ndondo to salla gutun to salla juma to salla idi wa gaji waji ma lam yakun fi dinihi bi mushani kana aibu da dini bana ga aibu nan guwa zu musulunci wa nan bayoko ko ale ba ne ce san za mu ke yiye din iza in wo do ga da kelle bai ce wajibi ci goyen juma ba iza e du ji ayi salati yau mu ta fas'au ila zikrillah amma shin sallah idi wajibi ka wajibi wajibi da kelle ba ga wuce da zai ji guri wajibi na mu zai ji guri sunnatu akada nan mm. ko amma za shi shi wa sai lojin ma wani wani wele ga zane fiyo ba su na hadi musulmi wuta ta manu mai ba sallah wana amma ya jiga da bin da yi shi da wa farilla lugwa na zando da ten da ti wa nan wai da gwasu sunatun mu aka da wasu da gwasu ne zanda ce gumi mu asna mu aka da zanda ce magu dole nan mun dole ne ta abu. Allah ya samu dace bayan amurki je ga sallama sannan yi ne mayan ila salla ya jimbo ina ah, ah, ah, ya ga imamu ta ga lafiya zane ga ya jina wani dan bidiya ga na imamu ahmad ga ya zana ga addini na asalafa na ya juna a wani ce mafi ga asalafa da layar ya jari ne mai ga wani katu na dai ji ka darasi ya almost 28 hours ya tuga ta kafiri wani misali ta kafiri na shi ba wace ba ta gurgure su fili a fini wajen abu muhammad ibn azumi dana za alfisal filmin alwani a ibn azumi walo ga wace batan gulo jiji to shi ba da ce laji wuja bai ne sai na hulo inda ma ya kaban lafi na mutaki na na su kwa wasan lansa zuwa sai zane da soko na e eh, bugo zane ya ki kida wani ko zane ga yi ya ci ko zane ya fajiri na wa abu sallah ibn azumi ga no

ga wannan salata khalfa kulli barin wa fajiri min alil kiblati ya ne ga wadi sallah su mayan zaguru bai ta cin alil kiblati jo alalbani ga wadda dalilu jariyani amali sahabati alaihi dalili ya ganna wato ga ga sahabi ga ni ga da ya jin ba shi kenan ba ko alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin ibn usaymin waya gan shirayen littafin ya siyasa fi shari'iyyo page 90 na wasu salafu mutafi kuna la'adun da jisun kuru jihar la'ayin mace a buraren kanu au fujara salafu jayi jima wuji ga ungoyi na wa gwagwacin doro na wani zagun kula daidai na wa annan ya jibul jihadi ma agun kuma ga gawar gawar da kuma da wagamin tu wa annan ya jibul ya da wa jima lati sallu na hadin nasi wajibi muro na wada sallai idi to sallai juma na jibin eh, zaji na kanu fil madi yusalluna ma'ahum fil nas wa idza ra'u adillata shay'an wa idza aradu adillata shay'an min hadha in ga zai magai wa dalili ya gannaji faliyar juwila ila laqidat alwasitiyya nga aga ya zuri shi abu lolita kan laqidat alwasitiyya har zakar anna ala sunnati ya rawli iqamat alhajj wal jihadi ba nan ji bayani ga sun je legan wa jihaji wa malami to da ci jihadi wala ayadi wa malami to da ci ya ce sanan idiyo ma al'umma da ibrahim kanu afujara a yi zaguru kuma yi ga daidai ta wale gan zai ji da ahalus sunnati wal jama'a bai tiyan matsala na nuna a gayi yan bidiya shi ta hariji na bin rashu da shi kawariji shi ahalus a ayin maji a kudu musulunci ko a tele wa a sallah su ba. amma lafi da shi a gai ma a gai da shi ne ba ta ji masu muwa sanin mu hadisi sallah ji masu mu sallah su mu na wayi biyo masu so wa le gan e gan wuce ga jiki yo ga dono ne da min la ga ibn azim muhammad ibn azim az-zahiri litafin al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal ya al-imam abi muhammad ali ibn ahmad Almarufu maruf ibn hazmi al-andalusi a zahiri ko mujalladi ya tacho ba nun jiga salatu an al-kalamu fi salati khalf al-fasiki fasali fasali ne yake salati zumayin fasiki ne ko wa jihadi ma wal hajji ma wa dafi zakati dai wannan wannan fazi akani ma al-aqdiyatu wal hudud wa ghairi dalika ibn hazmi ci fe gaggan ga wadda haba sahabatu kulluhum duna khilatin min ahadin minhum ga zahabati uh, sahabatu kulluhum sahabe benyo duna khilatin min ahadin minhum ba ne ma zanin adam zan dole ne ce ne ba ta ce sahabe shi ba wa jami'u fuka tabi'ina be fuka wa tabi'ina shi bayna kulun dole ke lafi mini adi mini hada zai da cilla bata shan bana wa aksaru man ba zan da doku don goyen zai da su ma bane wa jumhur ashabi hadisi zan da jumhur ya da hadisi shi alwagan wa huwa qawlu ahmad wa shafi'i wa abi hanifa wa daud wa ghairihim to imam ahmad to shafi to abu hanifa to dawud ibn ali az-zahiri to zai ki bata mini mun wuce wannan illa jawaz salati khalf al-fasiki al-jumu'a to gairi a ga waje sallah zo wazu mai fasiki to jima to ne jima ne inda hado to wadi ya za na kuni wato nan ga yi bi? to mun ga mai lami to ya ga ibn azum ba gobe lani mu ke yi ji tabbatarwa be wa khilafu hadha al-qawl bid'atun mudassa mun ga wa gando to suna ga ne na bana ibn hazm ga bidiyo na sabe na addini wannan fa ma ta kara katu hadu min sahabat ladina adra kul muktar ibn ubaydi wal hajjaj ubayd ibn zayyad ubayd ibn zayyari wa ubayd ibn dalja wa gairu ma da sati khalfahu mun ga da ta ce su abi joli na jigun bai muktar ibn ubaidi bai ajaji bai ubaidi labin zayyadi nan da ubaishi nan da ya hadisa Allah su ma mato wa wula sauƙul bariya zane magadi fasu gita kin halitta shi wa amma muktaru amma muktaru fa kana mutaman fi dinin maznunan bil kufra sai da zato cewa ko to hali to idda a wada suna asabi bu sallah abu muhammad ibn azmi ce shi ban wato itajja man yakul bi man yusati khalfahum bi qawli ta'ala bi qawli allah ta'ala zai shiga wa ali sallah zuma fasu ki ba ko ali sallah zuma zaman ki ba no bina ga ladi wujanan rasul sallallahu alaihi wasallam ga inna ma yatakabbalu min al-muttaqina zai yi da su da kone za su kwa agwai ba da ya kaga na je zane daji takiya da su kwa agwai sallah ya bugon ya agwai sallah daga wani gane wani shi wa irin nani ko ibn azumi ce ya jin wata fayu kalu lahu na kullu fasikin fasikin dondo idza na wadi salati waje Allah azza wa jalla nga ide ni ya sai sallah nan waje ne ga wuji bo su ko fa huwa fi zalika min al mutakin wato jijiyan no so mini da da da mini da da da so mini mutakin abu ga fasalatu san sallata na gago walau lam yakum lil muttaqina illa yi la zamba lahu mun ga ga ga ne muttaqina ga ga ne zunubi anan masta aka hadu a gare su ba da rasulullah zandorwa zandorwa ya sunan mun ga alaihi sallam bana qala allah azza jalla walau yafidu allah an-nasa bi zunubi ma taraka la zariya min dabba wala yajuzu qatl ala al-fasik bi annahu lam yarid lam yarid bi salati waja Allah mo goyi ne wa ga fasiki ne waje musu ko goyi sallah na hmm, hmm. wa man qata bi hadha faqad kafa ma la ilma lahu bi zan duwa ne ga ga ne nan da la yato ne je limu an ga mun gaje wa qala ma la alamu ne mun Mm-hmm. ne kashin sashen zai ji maga wa'azi sashen zai ji magan wa'azi kenan wa'azi sallah zuma fasiki ba ko fajiri ba ne mine yana gana ibn azmi ka kala ba dun inda salata limamin multabi to tun bi salati imami la sallah imamu la wala sun la wala sun liman wa da gunga abi takfir go de je kota tu afi je kota eh eh, eh wadda ga yake kwata tu daga wala ji ganewa wadda ga yake kwata tu ce lu masallaci zamfara ofe ji kiyo ofe je mu tabu wadda ga ga ga wuce fi yawo yani yadda makanga ta ngoda ce sallah ce ako ni ma na sallah we ula la so yin liman liman maga izai yo so izai biya ni hmm, na go diya ni ako hmm. a tin ga go awari je ma fari ga ga zabe shi wa ne jiyo ibn azim ga la je ga inna salatul ma'ruf mutaji to sun bi salatul imam to haza wa haza ga yatul fasadi ngato ya gane na wajin lalace wanye ganda ya sallah ya gane ni لأنه قول بلا دليل يبني قمد دليل بل القرآن يبطل كي تدليل وصد القرآن ولكن نلويا لكل لا يستطيع بس ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها رأي دور واحد يعتين واجن ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا ليس لأنه تحت يوبوا yin عزم ce to wa da'awal irtibati e gane da shi gan na lagwala sun nan na lagwal da sallah imam lagwal sun yi liman wato kau ha na kaulin bila burhani ne ga naje dalila lamin qur'ani wunji daga qur'ani ba wala min sunnati wunji daga sunna ne ba wala min ijma wunji daga ijma ba wala min makulin kan kalo to maje da ga naya wa mun kada ajma wala na tare ta limami la ta mi ba tare ta limamu ne a ta ijma je dan liliye liman ko wa ni ya liliye mamwa wala kiyamu an kiyami kiya baro je liman mu aiki ne yan mama wala qudu an qudi wala sujudu an sujudi wala ruku an yi wala niyatu an niyati fama mana hada al-irtibatu ki mana irtibatu nan allazi tad'una yusuf ne claim nan hmm? so alegan ibn azmi dai ku ga wuce dai ka ka ka ka ka ka ka ka ka ta gogo insha Allah ta'ala ya ci gaba da egayen alhafiz al-ismaili matsala shi ba begu ne gowa ya raunar jihadar kufari ma'ahum gami na da ya alu suna jibu don ido shi ka ga fasiki ko a ci zaguruwa zikiyo a ga yiwu ga wabe da jihadi shi tuwa wa in kanu jawara ka ga gane jeji zalunci na yan shi ba da gutsun shi ma waya rauna du'a a lagun bil islahi eh, mina da ya alu suna ibu don wato ba duwo ya ido shi don su kulu wa lafi kirki ce ce lugwa sha tazu wal asu ila al adli ke ci mun gwade to sai a ta ajin hadin tsakani a lita shi sai ga wayo ko mm, lismani ga mina aqidan ahlus sunna jigabu hudan wala ya yarawna al khuruj alaihim bi sayfi mm. ahlus sunna jumeli ga wati ga wada gon yoci gani be bi koya mm. mun ce masala shi ba be gutan ko matsala shi ba gutu a beti wannan kitala ti. A ahlu na jimele gan wa a jikiya yan wa na kin da gutu dan fitina ba ta ai mayalul hadisi min aqida abu don ke da jihada da bu halbe fuya alkiyami na imma jihadu talab ko jihadu dafa ko amma sharatin jihadi wàdé kágbó wà áìdí lọ mọ́sọ̀tọ́ àdínú kò tí ẹ̀mí ìrìbá ti sáyẹ̀ tó rìbú nàbí àdúwà láyé wà á dùn wọ́kùn ẹni mai mọ́sọ́ ní ẹjẹ́ àdínẹ́ ìdàjẹ́ ajé àjàndínì ajé echi. àṣọ ìṣì kò ń jẹ́ ìdàjẹ́ àtàṣù kawai hàn kàì má kawai tó káàkiri yá asali wọ́gùn jí dáwà jẹ́ àdínì musulunci musulunci ya yẹ̀ṣiṣẹ́ ẹ̀wọ́ káàkiri bẹ́ẹ̀ gan àgùnyé wọ́n lè yà dìfẹ́ǹdì títà tí ẹ kẹ́yẹ̀gẹ́ dìfẹ́ǹdì ẹ̀ títà tí ẹ wọ́n ti ya ìfọ́ àṣọ́lẹ̀ mẹ́gàgà wí ìzàgí mọ́ àní mẹ́gàgà wí jíjẹ́ kan yí mọ́ pátá dòka lè ṣe ìgbàmì tú yẹ máa dé lọ́sọ̀ tó ti mẹ́ àyà pé ó àmọ́ ńgọ́ ìgbé ọ̀rẹ́ sí àṣìṣẹ́ jẹ́ àdídẹ́wà ṣé máa dí káàkiri ya bugo imam gai zagun biyu da jihadi jishi wa gami jikiyo wa gami ko? kawai fajir kulafa wa yabba ni labasihi ai a fejin dawa lo khaliq bi khaliq Kur'an ko amma fejin raji azaba ya tiye ga wucin amma yi baba to manya suna je tiye ga wucin amma to sun maye suna ne fi zamani wucin Allah na ji ground ya Allah zawunci yayi kafir ko ga ga sun ta ya gwa Ladi alul hadisi e ba duye da shi ga sokon ruwa ta da adalci sai ci luwa ta da to sai ya halita ji sai ci luwa lanya tu gaskiya sai ci luwa ga zalunci mun amma ya shawara wani ai mayalu da hadis ji ele gan ele ga wa gukunan kibayan fitina ba ko ezu ji foro be tunguri eza mu tun didi. amma annayu anil munkari unji ga ngai wodo to ya ga da. zuke ibishija waga ji foro be tunguri wajuji wade ni adu ila allah ya la basiratin ana wa man taba ana ma ana min al mushrikin me da be adini ya so ya ci ganda ilimi to mutu zai da mutumina waga ji dawalo adini ya so ya ci wade kima kudu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawzat la sunatu jadiluhum billati hi ahsan wa ga ila ilu adini sai wa dake wa ga da gare ne zaki ne ibn sai ta ga annabi Musa ga annabi Harun daga kula Da qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ah un ga da gare na zaki ne wa wa ce jina wa sai wa ba waya yi taji irina nabi sallallahu alaihi wasallam a ga nabi ala talalul mushrikin wa abu la ga mushriki da ne ga inni lamu ba su la'ana atum gan bin milati da bula ne kiza shina ba ta ne yoga ga wa da wa dike wa consider wa ta ke consider al masalu bi mafasili E eh, je je guba jina eh, je je guba jina dole wa lini ki so wa lini ni wo anabi ne munafiki je ne amma anabi munafiki ja e bai zabe gan anabi wasu sahabi shi mun ne a can anabi gan ga kaba ga ko kaba jaguba amma makaci lo musulunci lo luwar wuce mun go jaguba a ci ba gaskiya sai da wuce be da su roga ya ji musulunci biya to boko mun ji ga anna ya ne munkari ga odo lo no to do dikiyo to ga wa kun do sha zamani imam Ahmad bin Hanbali za mu ci da imamu ahmad wa gado littafin asabul fitan ko sai la ga wani daga siyarwa siyarwa ya za a ga daga ci da imamu ahmad ne ga a ga imamu ahmad wanda ya sunna wai ga ce alkalu bi khalqil qur'an wa ga ma ji tsananiya gaskiya fi su mai didi kiyo yi fafatawa ili ji ki lan wuya imamu ahmad ga ya kulji daga jihar cin aga man agogai imamu muhammada ba ta zaun ce tiyan a ta cin aga da gwai doshi na ba ta hau ko zai ga na agwa ai na ilai la ne e da yake yin na kin biya lo ba su ne libasiri a biya su libasiri ne man re a ci da biya su libasiri gan a biya cin da gwai doshi ci a su libasiri ti gan e ga loma mutum duk oje waje za 4000 a da ba su libasiri a ti ga ci a su libasiri ga loma e eh, ga jihar cin aga man yan na jidediya ya ku ji so ki laibe cin labiya zalimu ce je zalunci ya bai laifi so ji na bugo iji tubu lo ba so ki a da ti yana yi ga labi tuwa wa no to alule ma je yun ga be le gun wa labi tuwa na ku yi wawa a ta ti ga adagun ero shi ko ajaji dona a ti ga adagun ajaji ne pata ni mi na wa ko de ni wani yake muna wari da yi sarafi din ɗan gyashe yau raya? Hmm? Hmm. Idan ke da wani ba, shi da wani wuce wuce ya wannan yayo wuce wuce fasali. alima muslim kitabu lima rake sai muslim babu jirgin lazamar jama'atul muslimi na inda zuhul fitan fi kulli halin wata hali mulkuru ji ala ta'ati wa mufarakati jama'a babu ne ga ga wallo jiddi wadda wadda be jama'a musulmi fitina ga ne kinan alawu wani wacin ga wada goyo ga cinan rakam ne hadisi 1848 ibn majah sunan hubo kitabul fitan babu al-asabiya raka ne hadisi 3948 al-imam an-nasai sunan hubo babu tarimu dam babu taglizi fi man qatala ta tarayatin aliyya لكن حديث 4120 الإمام الآجري الشريعة باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتعليمه وتعذيره إياهم الفرقة لكن متتا الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس ابن, ربا ابن رياح an abi hurairah ta hanin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ne ga man kharaja min at-ta'ati dan don don ga tiya daga yi lafiya da shi wannan wa faraqa al-jama'a mun ta ga bi jama'a musulmi jina fa ta, mun ma jahili nan mata mi ta tan jahiliya da na su tun jahiliya wa man qatala ta tarayatina asabi rayatina amiya ya gudu bil asabiya aw yadu bil asabiya aw yansur asabiya fa qutila faqat faqatluhu jahiliya الامام البخاري لا بس البخاري كتاب لا كان باب babu sami تكن معصيه باب نقول لا takun ma'siya babu na gola ne ido chigo do finje ga finje mo ngodo wuza ga dikimo ga wuza ma amma ga bida salaji amito da la salaji bida idi amito da idi bidi fiazu amito do fiazu bidi ji bida aji efo ka za fice a nan wa mu da yi koyon malisa ta ilai sabila amitu amma ga ilai mai soko sun kala mitu mu rakami hadisi 7144 alima muslim sai muslim kitabul imarati babu di mutatil umara yace gairi masu yakin rakami hadisi 1839 al imam tirmidhi sunan numar rakami hadisi 1707 ibn majah sunan kitabul jihadi babu la ta fi masu yakin la babi naga eh la mutu zai ke lembar sai ci bana rakami hadisi 2868 hadisi ibn umar ga annabi sallallahu alaihi sallam gan alal mar'il muslim asam wa ta'a mutace muslimin don gowo shi tubo mo lami to fi ma habba wa kariha e bayana we wano to ene we na vole be shiga jon foro bayana illa an yumara bi ma fi tinda wa jon foro bayana bai sai kiyan fa in umira bi fa in umira bi ma fi yatin amma ga jon foro bayana bai sai ki zugun fala sam'a wala ta'a wa jikiyan wa shi tuba wa ma jikiyan wa ma lamituwa الإمام البخاري في البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها يا بلي لما رنوتي يزمن بوا بيا يا في نوفو يا في جين كارو رقم حديثي 7055 ب 7056 حديث يا عبادة بن صامت قال النبي صلى الله عليه وسلم دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه baya السمع والطاعة يجي مبايع يعني بساعة سنوية ياشي تبا يمغامي تو fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina to ka kula idan ba yabo to ka kula idan ba gonan wa an la nunazi al amru alawi ma da jinan bari wuce gogan ga gaci shi ya illa an tara kufran bawaha inda goyi gaje kafirci banga ban ba cica inda kun fihi min allahi burhanu ya maje dalili ci ta ga bayan sai ci ba mini illa an tarau kafirci na nan wayu ne wuji zato wajen nomba 2 wayi wole wawo jama'ati yadda bo zai na dana wuji zai ni aliya za kamaleyo bawa han wayi kafirci na cikin bangbanin wuji fasikanta wole yadda na ko umajiliyan ba wai kafircin cikon na cikin bangbanin celle ba noro da ba umajika shi wani inda kun fi min Allah burhanun ya mari dalili daga ba sai ce da na declare ganye na kafir ce wani so ko bai tuci wani layi sun mara rasulihi bi shar'i ya zubutu ladi qawli fulani wala zawi kafiri hakkin ya soku ya bai tuci shari'a ya tabbatar wajen gaza gacha man ka na rabul alami alamin wa ko abduhu kad kafara fa ka zo ku kufrani da na sai ci bai tuci wani ga yi kafiri da wani ga kafiri wajen gaza gacha wala mita ban gani na gaji zuku ya take da yi ko ne ga gunin hmm ya dai ya yi kunin ya ga aku ne bu ta kullaha mastata'tum bu kana banu isra'ila jaru eh, ewa gukunan e eh, za dan nan wi za dede ewa eh, wa guni kyago in karu li nabi la mu ba sana malikan nuqatil fi sabil agna ne da agna ne duwa zuwa ne du yuzu ya na gukune ko sai jona kala ala sai tun ku ji wa alaikum kitala Allah tuqatilu hada karshe aya wuce tí ó ti bẹ́ látàlú tẹ̀bẹ́yà ní gbogbo ìnìyàn láti gbàtà lẹ́kùn tàlú tàmẹ́líkàn tí ó tẹ́tàlú láàfíà ńgá yìí ètò èkó lẹ́nà ṣe é yẹ́ ẹkùn náà àgá àmì ẹkùn ìlẹ́ òní múlùkọ́ àlẹ́ yìí náà lẹ́mí tẹ̀fẹ́ àti ní ẹ̀dùn àlẹ́ àti ìrẹ̀dà òṣà dé jìnà wọn náà àkùbí múlùkì mínú kí lẹ́nà ńgá àgẹ́ṣì yìí zọ́nà yìí mẹ́gbogbo àti múlùkì ọ̀nà wọn lẹ́mí tẹ̀fẹ́ àti ní ẹ̀dùn àlẹ́ òmọdé wa àṣẹ ìwé ti rá àgbà àdíjà àdì kan náà àníbi àti ẹ̀gàn àgá ṣe é ṣe àlàyé láàbẹ̀ bọ̀ sọ́tún wajisun teki ilimi mai kago ne ka bace amma ka riga abin da jihadi fara na fa abin da hali a nabi bare abin da hali a nabi yawanci ba ya gogo wa de kago na ga gunu wa ba ke de kago na ga gun ganci na zugun wa ya ke je za da wani za na ga replace ya za na na jihadalci nan ya mace ya je system na replace ye system na wani ye je administrator ji me ya da administration nan ya ji lauya shi bai likali don guru shi na leda ji judiciary wani ye je zane ne ji kafin education da ya ka ta leda university college of education polytechnic wani ye je medical doctor gani da nurse gani da gani da midwife ji na ji a medical council exam pass a nursing council exam pass exam public health pass pátá a graduate a qualify professional ṣàrò àlẹ́ ìdè lágbẹ̀lẹ́ health wọ́n bí asibiti yìí náà yẹ́dẹ́ méjì bẹ́ẹ̀ ni ó káṣí ẹ̀dẹ́ ẹ̀sùn ọ̀jì mi sàn lánàá tí ẹ̀sùn ọ̀jì mi àtàtùbà náà gáàjì àtàtùbà náà ẹgbẹ̀rẹ̀ àwọn oúnjẹ àwọn gómìnàtì wọn gómìnàtì ẹ̀rọ gbogbo sí òfin wọ́n àwọn dandan bá ní ọjà àbílẹ̀ àfẹ́jì bá bàbá yìí ẹ̀lápáyà láàyè láàyè wọ́n mọ́ gáà kí ẹ̀jì náà wà kí ẹ̀jẹ̀ tó man shiga a take libiyar nan musulmi ma ke da iskiri na mun zafi yi waje kaya kuɗi jo ga gugu na gawa ba waye na fatan nan mun shiga wa da wata muku wajen amerika ko rashe ko lamurka yole ko ya ma ke juna wayo da nan ga hankin ga gana wato yan gane shi gano shi ga cikin yare ya zuga gawa ganwa cikin gawa da gobe shi ci manyan sun na jukan sai ne ji zalunci ne zuwa ganwa da gun kowa da ci ya ki na ga yi jima'u ya da sun dace wajen jama'a zan doro ne ba sai e ba ba da ga gauru ja ga mutu ta na ya sariya a da eh an da shiga wuru ja ga mutu ta wace yake da cin ga mutu ta sai na ya sariya an bali ta tun doro ne mutu mutu na ban da wali ta ta waliji wa alilmu inda dallahi ina ci maga ja ga ba ji aliji salafin jiwa kamiya kamai ni eh eh arjiya ya salafu shi a ga arjiya ya salafu gabo ibn taymiya don gabo usman dan fodiyo don gabo na na aisha don gabo na bata don a ga kai mai khawari da to suna da jiyoyi yaktuluna alal islami wa yad'una alal Ausani ewu eh, musulmi da mai la mai la mushriki jani je rubuta ku tina a wariji ge jin nan ne anabi al khawarij kilabun na da wariji shige jin ne mina ayo annabi sa sallam gaga dede shi ya tiya wa riji ba ta ni wai zake be shi wala kirki jiya ngun mai a wari da wani ma ma wuce shi ya wa rijiya ya salamu shi gaskiya idi su ne to yaci ta sa tazkuruna ma a aqulu lakum fa wada min la la basirun ba. e ga yan manya da je ci ga e ci ya ga da gwe do ci ngai zalunci na wole hmm. ko amma za mu tiya ga maga amma ga yin da jun za su ce can kafir ce jun wu prove ya kafir ce jun number 2 kafir ci da mai jin mu mada santu kuma kunna bi na ta na basa rasula ajin na sai zali man kala lillahi wani rasuli wal ayyimat muslimina wa amati number 3 o me ka gbọ́dọ̀ ga lu ti agbonu no babu

àṣà wà lé a àríwí sọ̀kọ́ ìwà gúnlẹ̀ gbóró àsọ́n sọ́n mú ní kìbẹ̀ sọ́n sọ́n sọ́n dúkìá ńgádẹ̀ tà ńgádẹ̀ ńgádẹ̀ rọ̀gbọ́ àsọ́gbó. kàtúmọ̀ ẹ̀jẹ̀ láàájú lànà ṣì bá fi sẹ̀lí láì ẹ̀làgbọ́n ẹ̀gẹ́gẹ́ ṣẹ̀lí àwọn mọ́tò kúrá dùgbà ẹ̀làgbọ́n ẹ̀gẹ́gẹ́ ṣẹ̀lí ogún bí ẹ̀kẹ́ ṣẹ̀lí ọ̀húnjà ẹ̀làgbọ́n ẹ̀gẹ́gẹ́ ṣẹ̀lí ogún bí ẹ̀kẹ́ ìmọ̀ká ṣẹ̀lí àmúṣúrúṣọ̀ ọ̀húnjà ẹ̀làgbọ́n ẹ̀gẹ́ wani àmúṣúrúṣọ̀ yẹ wọ́n ni no problem tí ìmọ̀ká dídò ṣẹ̀lí ọ̀ Alƙur'anu, as-sunnatu Alkiyasu, ijmau ko al mursala qawlu sahabi al-istisanu alurufu ba urfu ta yi silas ne yusul ne jo sai ke tuna ki kama na o awaji te da ne to sulawo ya kiwa gawoyin kiwa maslaha da mafsada babu ya ji Wani ya ladi to kasuwanni e bagati ariye yulushi lushi ko Fati agba ko alula ko sallah ko taimama ko zufunu ba ko zufunu waila ko aje aje ni mini abu guba wuta na jiki nan na gadan zanan sai da ya ci to ni ya da yayin na ja sai da magan wa sai ka tayi mu wundu lan na tuju luluwa sai fondo waje kan yi da kafira kan ya yi da kafira Eh? a kuzu kafin cuta al'ajin musulmi a man gan hake kwazu da jayikin ya wajen aluda wuka tilin wa a murari fitar kibi mutafika kani. na sunmin al-kur'ani aunin sunnati wata bibu za ka al'alimin rabbani jibin kayyar ga jayikin ba tun yau ne wuza nan ba yau ne wuza nan a mai na sa zagon daga batun tun na murugu ba Qur'ani nasu daga kurani da sunne amma zane ke doktor na ke tiri ya wani waya al'alimun rabbani man wuce kwane dai da sun ci wuce gara su gara ilimi wuza ka miki ba da yana ko ji gane ko ilimi su gida wuza bai ka ilimi ci kwana an ne jin ma'anar la ilaha dana arkan islam dana arkan iman dana kaza kaza dana alula dana sallah dana azun dana zakka dana kaza dana an ne jin kara kara kara kara kara kara kara amma wajen mai shi mu na ba fashi ba babban ba gwamnati na siyasa Allahumma salli ala Muhammadi Imam Muhammad ya eh, lagun da sharu solitika da ahlus sunna raka 317 gam wa sam wa talil a'immati wa amiril mu'minin wa shi tuba magana to yaro shi ya mu'mini ko albar wal fadi wa yazaguru yi ko mu yi daidai wa man wali al khilafa dan ga da jalifa nan fashta ma an nasu alayhi ila ci ma ni kuma ta mi tuna wa radu bi ya bai daji biyu nan na zan nan ga mi tu ali al madini ila eh, gumbi sharru sulati ka da ahlus sunna rakka mi 318 wala hilu liya hadi yuminu billahi wal yawmil akhir mujahal ya zan do wani imani ba tejo fari Amina. an bi ta laylatan ila alai imamun barran kana aw fajira no wa shishi wa fa ni yana illa fatikiyo wade imamu na waji mu baya ne ko za ko za wal gazu ma al umara ma di la qiyam ila yawm al qiyamah al bar wal fajir wa ki wa ma sai ke wa ma sai ke ku zume be ci mana wa da shi shi wanda ya ku ni shi tun ai da ne da shi be bi ne gwamnati ya yaran i wa gaji gaji wa dide ni wa qismatul fai'i ada to ko san gujan da gani ma ko fai'u zana gune ya bi ci wa iqamatul hududi idza e ji haji ya bi ci ajin no e idza ya lawan kuwa ko ji wala ji ji bulala iza zina ji yari ma tabbatarwa ti ubo umma ya ko da wani alawa fidaku da na ji na kpata ne ji ka za ne ogu proof ga za ne na za mu a ga za ko mm. aya ga ne ne ya ebo ne yege yege yega za ne alagba ni na ebo ne wọn ti dana ní ọ̀lẹ́ kó yèlé gan bàbá náà wèlé gan fámìlì yẹn jí ìlà jíjì ya ìdájí yájá àkàṣà tó ki kéèrè wọn. wọ́n lájú gáà ni wa wọ́n ṣì ṣì wọ́n dé jíbáyí ẹjíbáyí wọ́n ṣì wọ́n jí ìlà yi la mi wọ́n ti bẹ́ẹ̀ kí dán wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ti dájú mi yé bí ìlà jí ó tó ṣì náà àzà ní ilé agọ́tòsàgún ni. meji adili bagi shi na azalele ya ka aliya aliye tajin azinaji yana jiliya yana kwaye na isi mai wuce wani ya gane ije ka yi laza ne dimbula da ya laza ne dimbula da dare ya ci uji wele gan baba ya ji zagi na nga ya daji ne ya gi ya kashi dimbula da na wuce fuce yi wule eh kawo jira da gani mun ga ya kara wa jige mutu a kuza ko daga ya wace ga da biya ya zama yaji ka shaga wace ga mun fitina tsakanin gurupu gubo amma wai gwamnati jiwa da yana mana hmm? yan da mine ne ji a nan wani ka bat lududi ilahi matil maji allahi sali aja ya ta'ala alaihi zandura da jinna jin biya wallahi na wallahi wa ma da jingo biya wa dafi sadaqati ja iza, ko wa ma dikiyo o ma fi la zaka da ya ta ce alala ya zanu ce wa ala la ago zaka wuce dan doji a ta ago ya talaka shi to ka zumi ya ne to o turu dila fukara yi mutu ga mutu gam kai eh ودفع ذلك لم جائزة نافذة قد بدأ من دفع إليهم وعزأت أنه برا كان أو فاجرة وصلاة الجماعة خلفه وخلفه هو الله جائزة ركع تاني من عدا فهو مبتجو صلى جمعة لو عجز ما يبتش نجونا وتوكي يسن بي نور يقول معنا مين يأكيد هذا سنغابو دان ركعه بما وعدي صلى جمعة وشو da na mai gaci kake ga to za ka zo fe da ji sallan juma'a shi da na kazo nan sallan na wake ji zuma zan zo bika mina aki da yasna yabu nan wa ka sallan ji zuma zan zo wace da aye jin ga na uye na mu ta ju na to go sharu su litka da sun on da yake ka ni alil majini ba go wa ni ko ta talikun lil imani mukhalifun zanne wai ma duga ma ji ke mali ba wa wali ba wala salawmin fallil juma'ati shehu ma ke lada do juma'a idza lam yara jumata khalfa la yamti man kanu baru mufajirun fudail ibn iyad wagan elagun da sharu sulit ka da sunan rakami 320 ga lauka na lida wata mustajaba mu je ga ji aduwa na je mu je ga ba su kwa gwanin

imam al da ga sharu sunna ce rakami 25 ga wallahi liya wallahi hilu kitabu sultan ungoyi na wa tiya gawa da gwado china wala al-khuruj alayhi wa ma ta gawa da jinkenwa wa in jaru kaga yi zalunci zalika likoli rasulullah sallallahu alaihi ya bi zar gifari isbir wa in kana abdan habashi ya bana riga ga abu zar a ku ji kai ga ciwon da ga yi wuji na tibi daga kin habashi wannan al'imamul ajiri wai ga shari'a page 34 no 35 ga man mara alaika min arabiyin aw zan zandondo na gaya da shi wai, ko balarabe ko zai ji balarabe hana suwa da aw abiyada ko fashi ko boku fagoku a ajami ko so mun ji balarabe hana fatihu fi ma laysa laka fi ma an yi tuka mun ji lambar sai ci gobe wajen wa in zola maka hakan laka ko gaji wa zalunci hakin yawai aw doraba ka zulman laka ko ma da waye bai zalunci nuji jona a wunta aka irda ka ko ma waje mutunci aw akhadha malaka ko man wago falla ka zalika an yakhruja alayhi bi sayfika galu go ga waje bone no ga wace da zunde bu kube bi ko mare hatta to katile ba ga da goma wala takhruji ma kharijiyin hatta yuqatilu ga tiya ga tane ga ga zane khawariji ne ga ga da gona mare wala tu halli tuharrid ghayraka 'ala al-khuruj wa ma tu tuzami juz magana an shu yaro ngo doge ngo doge ba yi sai ci bo zan go ci da mu ya tiya da kuwa amma da ta ya ci tiya ya ci tiya da kuwa ya ji kaza kaza ji ya ji fa fata wa ji yi ma ji ja nya ngole mu so a tiya re mu ma fe ji wa fe tu za juz magana da ji mu ci a wari ji a sai mu ga ga ngai ga ala wari da kadi a wari ne fe ji kin mu masiba ya ga ke zai je fini mu ebo ne zai je da jan shi kwata ne ga hannun ya lami to ngoni walakin isbir alai a kulji wa kad yahtamil an yad'uka ila man qisati dinika min gari hazi min gari hazi jiya shegolo al imam al bayhaqi mubya babi litafi ya al itiqad wal hidayat la sabil ar rashad page 272 ga babu tawatul wulati wal luzumil jama'ati babi ne ga gaduwa jibi wala mai to gaci wa mawlawa jibi luzum da jama'a musulmi jina yoko wayan kal munkar bi lisani aw kala yati bi kalbi wa sabra alama ma yusibuhu min sultani wa akwai wajbi yana da shige juce ta wannan al'imamu tahawi ga naƙidatu tahawi wa page 25 rakami 72 ga wala nar al da ala a'immati na wula ta umuri na yele ga wa ga wa da gwa shi gwa shi wa in jaru ka gari zalunci wala na duwa rai ma ba duwa ɗiya, wala na zau ya dan min tawaki ma wa gwa ya la bi tuwa ya etel etel la tuce shi wa wani ra ta to min tawaki la zau ji la mai lege ga na ta min mi la kin so ko fari da ne dole nan malam ya muru bi masiyatin kan hadi foro bi ne bayan to cin nan wani duwa lan bi yi wani muafati mai ba duwa ya to ta ah, ta tuce mu ruwa ta jin jara ta cin ali ta ba ta da wilaya to da ya tunai ruwan. ya jan ẹ̀dà bí ẹ̀mbà wòlé gami gan gan masiba ne shi kwata da hannun sadau a gaji kafircin na biyu bo sau na gani gunan hmm. eh. amma da na yi ganin ma wuce ga da na yi ganin ya gaga yin wuce ta fi wa gan bida babu e ji wuce wo wuce aina ce wuce wuce wuce gaga wuce Eh? nga wumpe oge ga wuce hajji hajji ma kin ga da sport na ga mai biyu convince na nga nga da nga gani wale to she ka ce zanen luwa ne zanen mai loto makanta wace ga ci ga gani na zuwa mace ngato wadda sadau ne nga wunde ile fotu ne to alhamdulillah wadda na ga ya ji a bi ya je goji ku ke ba no ti wuce gan ne eh ni ga to sadau handu wa jo mutum two an kale otu makanta na tuci zari a ce a biyu da hannun ga yi mutum hand wa ya sadda wuce wuce da personal money wi ku yawo ga yi mutum again wata makanta kaza da kaza da kaza da kaza zai jiwo na shi jiwo ngato hankali otu wage wo wace wage littafin yayi ya wasu nace wai mazul bida ce wasu manan foji yayi eh, ungai ngato sadono sadono ka wanda ya ga publish ta kada mushin to ba irin dole no ga diena je uti ne tabo a yesu ne babu unga ajiya unga ya oda ala wa print ka goji suna ne mamudu tuzu ma, wajun hmm. ne ga beji kiyo ndi ga ruwa ganji eni ya ji wahi ba da wahi ne ne to yego wani sun ga ruwa fa alkiya bai da bai zane su kai kafira na wuyi kafirun da kwasan fa alkiya ne mu wani yana na ẹ̀yẹ́ ipá tàhásì náà tún méjì káàkiri ṣìnà òjì pàtàkì ló ń gbé ya Moji ka kuma umarci to kafirci. Ngoni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoni zalunci so yin nan. sai nufa da ya kutu makanta kutu makanta kutu masallaci kuji ka zaune ya mani faja na kai la hawla la quwwata illa billahi la ilaha illa huwa <laughs> ibn taymiya mai ga siyasa ta shari'a page 22 alkismu sani ba ya ce alamuwa nan na wahada alkismu ya tanawali wani lula ra'iyya ra'iya fa'ala kulli minhu ma an yu'addi ila al'akar ba ba yajibu adawi dawo ila fa'ala zai sultan wa nuwabu fil yi an utu kula zai haqqin haqqa zan do daga da shi nan dukiya na gagoya layi la ya kira ndo na layi wa layi student na lakula shi ta na layi ya tulo ala salari ana ala layu ana ritaya ne a tala pension ya nan ala layu ana ritaya ne a tala gratuity ya nan ala layu ala layu ana jihadi la ni family chago ba na jiwo mai gun gwamnati na ala ala layu ba asibiti na ala to acibo ba je makanta na ala to acibo ba ni laboratory makanta na ala kiyo ala to acibo makanta na library na ala litafi akwati bo wọ́n lè náà ẹ̀kọ́ àná alẹ́ ẹ̀kọ́ dáná wa alajibat al-amwali ka al-diwani an yu'addu adu ila zai sultani ma yajibu itawu ilayhi a to ne shi magai da godu ta shi nan ko ala gwa sha daya ibe shi na lawa jikin na wani shi ga gado ibn rajab al-hanbali waya ga litafin jalul ulum wal hikam page 106 karkashin hadisi gutwa bacho ga wa amman nasiya li ayi matil muslimina ma nasiya ji ya gashe musulmi ji fa hubbu salahi wa rushdihim wa ga sakulu wa la ta ta sakulu wa aje ba wa adin sakulu wa aje hadalci wa hubbu ijtimal ummati ala alu mai la gun ce mi latu abu wat wat wa tadayun bi ta'atihim fi ta'ati la zaja wa mudamina ajini wa so la mi to yace mi latu sakulu tu tuwi wal bughd liman ra al khuruj alayhi sanan mabe ne ga wa ci ta da gun ano so ne zamu ce mu wa hubbu izazun fi ta'ati Allah azza wa jalla ibn rajab ce ke ci gaba be page 352 na Jamiu ulum wal hikam wa amma sam'u wa ta'li ulati umuri muslimin fa sa'adatu dunya amma wace ta kuma mulai mai da ci emme waye je gado wani wabi ya tanta zai masalu ibadi fi ma'ashihim wabi ya yatta inuna la izari dinihim wata ta'ati rabbihim e wannan da an rayuwa ga amma ke je taimako zai ke kiwo Allah jini Allah to amma Allah ya tuso ci kama kala ibn abi talib ibn sayyidina ibn abi talib ke minu gaga radiyallahu anhu ga innan nasa kika zagi la yuslihuhum illa imamu barun aw fajiru na ta zangi dina sai ade da ci mala ko zalili in ka da fajiran abada al-mu'minu fi fi rabbahu idan shi na gai fajiri mu'mina sai jibuta sai ci wa amal al-fajiru fi ilajili wa qala al fil umara'i alhasan wai ga yakin ebe cijo na hum yaluna yaluna umurana khamsan ebe ci geli biya wucin ayo aljuma'atu sallan juma wal jama'a da sallah wucin wal idi gan be idi jin wal subur da da ta da defend ya boda shi wal hudu da gama a jin hadiyo wallahi wuji kuti ba sai jin ma ya sake mu jini illa bi adina ta zo sai ne wa in jaru wa zalamu na kage ji zalunci a mai jigu wala ngole zalunci a mutum ba waya amma hu juju na wa junta ga wa da kuma na masibu ga zalunci na yaji bani da hannun wato ga yin na waje dan wani dan ci tun daga yin yiwa yanci dofe ba amma yi yiwa wa zalunci a mutum yawa wai zalunci har bai ne ga tun kaga ko to a danbuwa police station ya a danbuwa emitso a danbuwa ngole yadda ko system ndo ba nebo na lagwa sun ga lagwa pe nyo na wa wa be mi nyo ti ya kashi wa pe ti o ja ja din go wa ti la ndo mi la la wa zango ti na we nga ya ko ga da la ti wa du sun ta kan wa ko ta ti bu amma nga la ti ba nda go to police a bo de binji wa go sun wa àmọ́ ẹgbọ́n ní bí ẹwọ́ ìjọ ìjọ pọ̀lìsì ń bèèrè fífà sí iná lálùtẹ̀ yìí kí ọ lálùtẹ̀ kú dáhùn ńlá máa láwà àpèwọ́ gan láàájì yéde tó ṣe yàgbéra sẹ́sẹ̀ níní lúgbà ẹ̀kọ́ yìí ẹ̀kọ́ èso kó ẹ̀bẹ̀ ráńdà bọ̀ bá nù ti wọ́dẹ́ àbẹ́lẹ̀ káyọ̀ bá ya ga fitina jinje in the name of ya gwamnati ya je jimalwa ya je ijilwa ya je sallar wutu jan ya je katun jan da makadar ya shiga su addini ga week man shi addini na siya jan wa jewo a gaji ko su wada je da ya mana fiye gwamnatin mu eji ta kake tigi bebe bane mai waso ya ga masiba dinbe emi ja fe be jinko e ba shi ya ga masiba tibe sai ji ya gaje kunje za to sai aba ba shi wu zai ji majundo ya ga ji la zai ji majinta masiba nan ya mil wuzura wuzura ma amila biya zai ga ce wuni nan da zai ga lafi duk ba tana ga adiki a ga adile tigan nan ije to sai doja ibn abil ibzi sadr jini muhammad ibn ala ibn ali ibn muhammad ibn abil ibzi al-hanafi al-azra'i الصالحي الدمشقي وقال تعالى شرح العقيدة التعوية في 381 وفقد دل الكتاب والسنة القرآن والسنة له على وجب طاعته على وجب طاعته أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية Qur'an ba suna lawo ya ce wajibici ya alama ta da cika gani foro gani bai mai to ya ce yana a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa galita fiye masailul jahiliyya allati khalafa fiha rasulullahi jahiliya 35 ngam asalisu asalisatu amin mas'ala yayin taki na annabi ali jahiliya ce bana anna mukhalafata ulil amri wa adamul inkiyar lahu fadilatun da ba jahiliya ji ele gan wala mi to to ele shi egboro wa sam wa ta'atu lakum dhull wa mahana wale ko ele gan wala mi to egboro ama ele gan wala li abe tu fala lo fakhalafin rasulullah sallallahu alaihi wa amara bi sabra la juril wilati annabi sallallahu alaihi wasallam cin mawaliya ba na yau jiyo a jiki yo alana to a sheikh muhammad ibn abdul latif kan da sa'ad ibn ibn ibn atiqi kan da abdullah ibn abdul aziz al-anqari da umar ibn muhammad ibn salim muhammad ibn ibrahim ibn abdullatif ali shekhi ba ta zane shi ya yi mutu dawa yan na jiri bafiyo a kalita fi yan nasiyatun muhimma fi salati qadaya page 48 to 49 wa idza fahi idza fahima ma takadda min an-nusus al-qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya ila gaji gane waye ne jogo gali daga Kur'ani, nan bai sunne nan sun ya tazo ne wa kalam al-ulama al-muhajjin ne ga yamman ne muhajjiku ne fi wujubi sam'i wa ta'li wa lil amri yace wajibi ce wala mai da shi ce wa tarimu munazati wa ma da je tuno gani duniya wal kuru alai wa ma ta ga wa da kuma wa annal masali diniya wa duniya wa lan tuzama la illa bil imamati wal jamaa lamari jamaa ta zo lamari addini ma ce za sai be edo shi ci makanta ci ta wato makanta ne da principal class ci ta wato class ne da kamuni to nga giye bani ko a ci gani

da lamara a zuwa in ka zu ka ji mayan ede goshiti ko iji ede goshiti sallah gutun yaji je mu masallaci ede goshiti da ba ta jibo Allah ne afi goshiti kara kara kara kara kara kara gutin gutin liman da na za mu ce gamu yagba liman na sallah a daga sallah zo gamu habi gaji yin ka an na kawo mafitina masallaci mu go masallaci kan, ba ta ba go ta zaguwa kan. shi mai ne jiholiya shi ko the whole ni wọ́n pọ̀ gan muhammadu ibn ibrahim mini zai kari tashi nan ko da eh, shi ma ga zan gaya ladi kiyo ga ga haji wujo muhammadu ibn ibrahim ci gaba tabba yana an al khuruja al anta ati wali al amri ya zo gan ga zuke ne shi ma al amtuwa wal wal iftiyata alai bi ghazwin aw ghairi masiya aw ghairihi wale kuwa cina ga wada gu fi. masu yatu mai laifi wa mu shakatu ne lai wa rasulun mai liyan bayan su kuma tushe wa mu khalifat ne ma alai ahalus nati wal jama'a wa ma aliyu na tuwa alus nati wal jama'a ta na ba ga wa ma ma ya kawo wa ma ma kar ya kawo min wulatul umuri a mai na da ji faruwa wata ta ne da ci shi wani min al ma'asin yalle ba su kunan wal mu khalifat be. yana su koyi wani na Allah tila ta jibul kufur wani kuru min al-islam na tuka ta ci bezuzu ya musulunci ana fal wajibu fi ne wajibi tibu ga munasa tun waja na siya alal wajhi shar'i bi rizqi bi ga ya ji bi ya sauki ya tosai waja na siya ji e ce kibo ko ma ke juji su soci re wa juji wai ko du fili wa e gwanin kawai e ga wai ko du fili za mu ci ne ga da gayu Wani wunji ba no so ga ju to na siya wa ci ga to ngwani na a nun? ba ne ne ga wajen mutum ga ce lalu ya ba da jikewa a mafici na wuro amma na mai suna ya ji mura fiye ga nai benin muhammadu na zuwa bu risala ya lilkasimu risala nun kai da kasimu na, wa gabaro ga akida abu da zai ji ruji ke fiye da shi ci ba ko ta amma ya fata hakin babun na rani kuma mun ci juwa hakin babun na rani ga hadin da bai ba lulu zamanin abuwa awi ajan kula da an dubu arba'in akuri ya sun bai fueni togoso kwa ajini uche aje zanu we guna ule mushiriki yewa sai ladanji na je ida gaga ajin sallah wutu haba mana babu ya ganna bani ni litafiyan taribo ebo na gaskiya fi sabila litafiyan ulama na da ikhlal fi tatu qurun mitres ya ga mm. wuce wanda ta ji ma zuwa bu maliya da'wa fi shekh mun na ruwa bu salafiyya sunna wahabiyya yóò daga sabo da su bai gomin daga irin ne majigiyan malaya biography yin mabu na luwa abu na jama'a jin zarabo su kanin nike yi gbare nike jigiyan nike leya taruji mai yin mabu na luwa abu na a shekar da aziz ibn ba su kanin nike yi gbare nike jigiyan nike leya dabo ne wayo ugbare wannan ke jikin na mike jiyan ike jiyan gabe a ga ya ba lulugun rashidi ne ike beda ne o to wuyi mai malikiya wọn tọ́ rayuwa jizo bí sàájú mẹ́ta àbúwáwù fún àmọ́gùn bá gọ́gùn kúta ba babu wani gun fata ya mu fitina kawai wato eh gaza ji gabe da bare ya abi alala da ne fijo na bu irin na zango ci ga ganga wasu masalacin da su ya fi mu wani abin baro ci kai da zuwa ninni ah hmm. wallahi zaka ga naga ta hutu ba hmm. ngan la da wonji ba da be mo da ngoro tse be zuwa ni ni tse moto tun mun le ga wonji kede ya ila mo ji bo gogo tse du to ti imam sun yi su be muhammad da abu abu yi bi ko imam sun ji be ke muhammad abu abu mana so ila tafsirin gan tattalin da zarayin ne da yi bai so ce ka na dole a sanin fiye a yaki suna wanda ya sabu na nan na suna ne wa a tattalin ba ranar ga wadi yawa amma daga nan suna yi provision na bara mu ya ziga da yi wucin jikada jikada ga bara mu ya a bara mu ya jikini cikin ẹgbẹ̀nà ọgán kí ọyọ́ tó ẹgbẹ̀nà ọgán súlẹ̀ máa ń jẹ kádà gẹ̀gán bà ní imamu sí ó ti fẹ́ jí fọ́sára ẹ̀bà láti dọ́là fídà dùnìyà yá sàbúnà náà náà nuna suna sí ó ti gẹ́ ní pàbàgọ́ ní bíọ́ wa ti gẹ́ ní pàbàgọ́ náà wa wa tafsiri ya jalalai ne wani ko akidin a kalima yawa biyawa niya to ko gagba littafin litafi ne gan yi na ji a to bukatu lufafi ya alimamu za a biyan man na kuna alimamu na hafizu jalaluddin abili fadli ma ibn abi bakra suyuti ko gagba littafin wucin na ji kusa to lufafi ya alimamu za a biyan volume 3 page 226 wanda tarjuma ya alimamu ya alimamu suyuto gowa kazat wafatu fi sirri fi sahri lailatul jumu'ati ngai efo juma su baye fo juma e ngai imamu suyuto ajin ajin so guguyu e fo ni juma da al'ula, sana ya juma da al'ula, e ya 911 900 and what and 11 after hijira ngai ajin ajin ngai imamu suyuto ajin ajin wo bi fina fi gushu kusun kharij babil babul karafati bi misra a ciwu a ciwu soci da na wucin ko ya wuce imamu su wuce hajji hajji libanin 911 a hmm? sheik muhammad na zuwa wahabu na zan ga imamu su wuce ji wani jiki wani kpawanin a sheik muhammad na zuwa wahabu waga lo littafi mai gan dawatu imani muhammad ibn abdul wahab salafiyatun la wahabiyya bi qalam ahmad ibn ahmad ibn abdul aziz ibn abdullah al-husayn taqdim sahib al-fadla sheikh abdul aziz ibn muhammad ibn ibrahim ali sheikh taba dawatul alam al-kutub page 51 a sai gabago a ga wuli da sheikh amma sheikh muhammad ibn abdul wahabu fi baldatil uyayna e shi ne ga uyayna no am eya 1115 so imam suyuti a jihaje ni be yazo a tibe maziyo a tibe muhammad ibn abdul wahabu dan nan calculate ayi 1115 wi ko 1115 after hijira nga amma muhammad ibn abi wahab ya shi na mamu ne yi shi kijo uyaina ko al-imam imam suyuti man amma 911 so erike ya wuti da tatago e ya shi tun shi tun da guba shafiyo ya guni babu imam suyuti le bo na zuwa biya ro cibe nga nga to wabi akagun tafsirun mu Abuwabu labe isha, imamu sirti jihadi na abuwabu labe isha wunde ya dari biyu da fudu, wunde ya 204, nga da tsakani ya jeliye imamu sirti gani gani bai muhammad ibn aluwa agu wani suwawi na mawaye ga nan ga tijaliya kan wasu ya yi ya bago ya ga wuce ne ga da ne ga wuce da kiya undi sa number two ganji zuku most yan jalalaini ne ke publish ya e muji jalalaini sudi agwa publish jalalaini a ci jalalaini ya ulunga sudi agwa publish wannan beirut sai misra hmm. beirut sai misra

muhammad lamid ibn muhammad al-muqtar a shinkiti littafi ne ga aduwa ulbayani na volume 1 page 58 suratul bakara aya ta ce ga al-imam al-qurtubi ga ayayin inni ja'ilun fil ardi alifa wa gati wa gan hadhihi al-aya aslun fi nasbi imamin wa khalifa ga asali yo tiya ade ya ci. yusma'u law wa yuta a shi Malami malamitu ya yi tani alkali mafi yabon musulmi a lamisun hajjini watan fuzbiya kamun khalifa wa lafi lafa fi oje bai zalika bai na al'ummaki a da da basa kaniyar a ga waje da shi ta ayyar musulmi a da da bakin da ba wuce gan mutum ga page 97 to 98 of volume 1 buyan zuwa bayan ngai za ta ra alal imami la azum fiskun aw da'watun ila da hal yakun zalika sababan li azli wal qiyam alayhi aw la daga shiga da ji fasikanci ko bidiya in ba ni ga ta ne da yana ga ya da kuma ci guwa ci ne kashi a jan qala ba'd al-ulama al-imam al-imam shinkiti ga sashen majigan idza fasikan. fasiqan da iya ila bid'atin jaz al-qiyam alayhi li khali ga sashen mun doci ga ga da lokaci bid'a ko haje fasiki jaiz wani wa kan ga wa da guna? no wata ki kwa mai ga ne jeje na Allah allazi la shakka fi la shakka da bani anna la yajuz al-qiyam alayhi hali khali'ihi ungwani ne ga nan yawa da biki na wa kiyagan gama gungon guwa yana illa idan ta kaba ko furan bawahan inda gwangon kafirci ji na cici gbangbana alayhi min Allah burhanu wani dalil daga ba sai tona wani kauka to na ne ba wawo nan ga wani ya gando ci ke lakube ko mm. ya de kabo ya de independence ya ci tace ne ya da wata bakwai kafiri wani ko ya ma ke da shi ne ga replace sunan ke na ganin sai jimbele na man e ma a ya ji a mata ya ma ke da zanen ran bai sharafi ne mai laci ya ji bayani ga wuce ne fa kada akhlaja shaykhan fi sayyi imani ubadat ibn sabit radiyallahu anhu qala ba ya na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ati mashitna wa makrihna wa usrina wa yusrina wa asratina alaina wa la nazi al-amr ahlahu qala nabi la anta law kufran bawaha sai ya ne kafice shi ban bayin da ku fi min Allah burhan shin ki ta ci gaggalo to wal ahadithu fi hadha kathiratun hadithu ga na dokun mm, fa'azin nusus ta dulu ala man ilkiyami alaihi ga nasu ya hadisi mai bata wanda ga kiyo wa tiya ga wada tiya gwa gwa da shin gaji zane cina wallau ka ne murtaki ban da mala hadis ku ga jiya na ugwaya na illa idan takabal kufra sarih inda gonga ka fi jina cici bangbanin allazi qama al-qur'anu shar'i min kitabillahi sunnati rasuli na dalila ta daga qur'ani wanda sunne ko etiya e gannona an da kufrin ba ku kafirci na ci bangana ai zahir ko na chibangwana badin ba din la lubsa fi na da ke lokaci no de ya ga man yi a sake jina shirai ko a sheikh muhammad ibn salih al waya ga gan ya riyadu salihina na volume 2 page 38 رقم حديث 670 نفى المهم أن الواجب أن نسمع ونتعلي ولاة الأمر إلا في حال واحدة كو فإننا لا نطيعهم إلا إذا أمروا إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم wọ́n yà láì mítò ìdòṣì yà máa gájì fòrò gádá lè tó ìjà ọ̀sùn yà jíkẹ́ hàn yà lámìtọ́ àdẹ̀nà ń ṣìwà mọ̀ sí kẹ́ jìn bàyání ìlódé bẹ̀rẹ̀ ní wọ́n gbogbo wà ní gan nàgáyà kílẹ̀ alùsùnnẹ́tì wọ́n jẹ máa àṣò Ya ebogo zuciya a gama da gwen rushi jiji ko a zuciya ko ya zaji fafata waje ko mu jaya biyu ne ne duk rushi ko fata ne je ke kina saba a yusufiya albarnawiya shi a yusufiya albarnawiya ne zai tubo ko ala mu zuma shi shi da bare ko zuwa hira ga yusufiya albarnawiya fi sabila yi suna zuko ba يجادي في فتنة بيا بجمالي قال سنجي يتبعون الحق ويرحمون الخلق قال سنجي لا متوجس يا ميديت وسيا لتاجي بابا وقاتو يا جيم بالنا من يجي دي سوتش على أبيا من يجي تيم بشنا سوتش فابي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته